daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله 我。 farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagotu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta idan daga nan birnin tehran ba adam ta da kuwa a wannan fito da ita ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya abubuwan za mu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu sun hada labarun duniya da dumin su sai kuma sharshin bayan labaru za mu kawo muku shirin nan na kun san da ke kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru tsawon tarihi a kowace rana sai duniyar mu a yau sannan shirin nan lafiya sai da kula da fatan za ku kasance tare da mu. Labaran duniya da farko ga kanunsu. Sheikh Na'im Qasim ya ce za a jana'izar shahid Said Hassan Nasrullah a ranar 12 ga watan Fabrairu. Shugaban majalisar kasar Iraki ya kawo ziyarar aiki Iran. 'Yan sanda a jihar Kaduna Najeriya sun kwato mutane 24 daga hannun barayin daji. yanzu sai a gyara zama da sheikh na'im qasim shugaban hezbollah ya ce za a jana'izar shahid said hassan nasrallah a ranar biyu ga watan Fabrairu da ake ciki wato ashirin da uku ga watan fabrairun da ake ciki babban magatakardar ƙungiyar ta hezbollah ta ƙasar labanan sheikh na'im qasim wanda ya gabatar da jawabi a jiya lahadi ya bayyana cewa za a yi jana'izar shahid said hassan nasrallah ne tare da shahid said hashim safiuddin Na'im Qasim ya ƙara da cewa za a binne shaid Hassan Nasrallah a wani wuri da ke kusa da filin saukar jiragen sama na birnin Beirut yayin da shi kuwa sai da Hashim Safiuddin za a binne shi a mahaifarsa ta Dera Kanun da ke kudancin Labanan. Wani bayanin da Sheikh Na'im Qasim ya shine cewa bayan shahadar Said Hassan Nasrullah an zaɓi Said Safiuddin Hashim a matsayin babban magatakardar ƙungiyar Hezbollah sai dai gabanin a sanar da kwanaki kaɗan shi mai shahada babban magatakardar ƙungiyar ta hezbollah ya ce taken da za a ɗaga a yayin wannan jana'izar shine muna nan a kan riko da alkawali a gefe ɗaya sheikh na'im kasim ya yi magana a kan yadda sojojin haramtacce ƙasar isra'ila suke ci gaba da keta tsagaita wutar yaƙi tare da yin kira ga mahukuntan ƙasar da su ɗauki matakan da suka dace hakanan kuma babban wato sakataren kungiyar ta hezbollah ya jinjinawa jaruntar mutanen kudancin labanan da suke kutsawa cikin garuruwa da ke kudancin labanan duk da cewa da akwai sojojin haramtacciyar kasar isra'ila a cikinsu an fito da gawakin shahidai fiye da 400 daga ƙarƙashin ɓaragoza ya ƙaza ma'aikatar agaji ta falasinawa ta ce an fito da gawakin shahidan falasɗinawa da isra'ila ta rusa gidaje a kansu a tsawon lokacin yaƙi wasu kuma akan hanyoyi wani jami'in agaji ya ce bayan gushewar fiye da shekara ɗaya ana yaƙi da wuya suke iya samun cikakkiyar gawa wani daga cikin shahidan sai dai rabi da rabi wasu wuraren ma ƙasusuwa ake samu ya zuwa yanzu dai an sami gawakin da sun kai 458 kamar yadda ma'aikatar kiwon lafiya ta falasɗinawa ta faɗa ta bakin dr khalil daraktan ta ma'aikatar kiwon lafiya ta falasɗinawa tana kirdadan cewa za a iya samun gawakin da suke tsakanin 4,000 zuwa 5,000 a ƙarƙashin baragozai a faɗin gaza. shugaban ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman abdulmalik alhus ya ce a shirye suke su sake komawa yaƙi don haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ci gaba da keta hutar yaƙi jagoran ƙungiyar ta ansarullah sai da abdulmalik alhusi ya yaba wa yadda ƙungiyar hamas ta jajirce da ci gaba da wanzuwa a dunkule duk da cewa kwamandan da wato dakarunta muhammad zai fiye shahada jagoran kungiyar ta ansarullah ya gabatar da jawabi ne na tunawa da zagayowar lokacin shahadar saleh asimad wanda ɗaya ne daga cikin manyan shugabannin ansarullah ya ƙara da cewa ci gaba da wanzuwar ƙungiyar ta hamas yana daga cikin muhimman ayyukan da muhammad zai ya aiwatar a lokacin rayuwarsa ta jihadi. sai da abdulmalik alhusi ya mika saƙon ta'aziyar shahadar muhammad zaif ga ƙungiyar hamas tare da baina shi a matsayin ɗaya daga cikin manyan jagorori abin koyi saboda ruhinsa na imani mai ƙarfi azama da kuma ruhi na jihadi da yake magana a kan yadda al'ummar yaman suka taimaka gogar mai falasina sai da almalik alhusi ya ce idan har 'yan sahayoniya suka koma yaƙi to su ma mutanen yaman za su koma fagen dagar taimakawa falasɗinawan a kan ƙasar labanan kuwa sai da almalik alhusi ya yaba a kan yadda al'umma kudancin labanan suke koma garuruwansu da hakan yake a matsayin wani babban jihadi to kuna tare da radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran da ke kamo kwanan labarin katse daga birnin tehran shugaban majalisar ƙasar iraki ya kawo ziyarar aiki iran da maraicen jiya lahadi ne dai shugaban majalisar dokokin ƙasar ta iraki mahmud mashadani ya iso tehran domin fara ziyarar aiki inda zai gana da manyan jami'an gwamnatin ƙasar mace bakin shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran hamidar da haji babayi da kuma shugaban kwamitin ƙawancen majalisun ƙasashen biyu su da suka tarbi mashadani a filin saukar jiragen sama na mihrabad da ke nan tehran sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun rusa gidaje 100 na falasinawa a sansanin janin da ke yammacin kogin jordan kafin watsa labarun haramtaccen ƙasar isra'ila sun ambaci cewa a lahadi firaminista benjamin netanyahu ya bayar da umarnin a rusa gidajen na falasinawa kafin watsa labarun haramtaccen kasar isra'ila sun bayyana cewa wannan shine hari irinsa na farko da aka rushe gidaje ɗari a lokaci ɗaya masu bin diddigin abin da yake faruwa sun ce da alama haramtaccen kasar isra'ila tana son shafe sansanin 'yan hijira na janin ne baki ɗaya ƙungiyoyin falasinawa da suka hada da hamas sun yi kira da a takawa haramtacciyar ƙasar isra'ila akan irin wannan barnar da take yi a najeriya 'yan sanda sun sanar da cewa sun kwato mutane ashirin uku daga hannun barayin daji hukumar 'yan sanda ta jihar kaduna ta sanar da cewa an kwato mutanen ne su ashirin da uku da masu garkuwa da mutane suka yi a dajin kujiru da ke karamar hukumar ta kujiru to ƙarshen labarin duniya kenan Tuma saurari yanzu a gya zama domin aji sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka haɗa shirin bayan labaru shirin nan na kokun san duniyar mu a yau da kuma lafiya sai da kula wanda da shi muke ban da ku a sauraro lafiya. sharhin bayan labarun namu zai yi magana ne kan yadda kafofin yada labaran gwamnati a gaza suka bayyana mummunan alkaluman hasarorin da yakin 'yan sahayuniya ya janyo a gaza da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa ofishin yaɗa labarai na gwamnati a gaza ya ce sama da mutane dubu sittin da ɗaya ne aka kashe a yakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar kan gaza da nufin shafe al'ummar yankin wanda kuma ya sanadin raba falasinawa sama da miliyan biyu da muhallinsu ofishin ya bayyana haka ne a yayin wani taron manema labarai da ya gudanar a asibitin alshifa da ke gaza a ranar litinin inda ya ce daga cikin waɗanda suka yi shahada 47,883 inda ya ce daga cikin waɗanda suka yi shahada 47,887 ne suka isa asibitoci

ofishin ya kara da cewa adadin waɗanda sojojin mamayar isra'ila suka kama a matsayin fursunonin yaƙi ya zarce dubu shida da ake tsare da su a gidajen yari kuma suke fuskantar musgunawa da cin zarafi da azabtarwa iri-iri kuma da dama daga cikinsu sun yi shahada ta hanyar azabtarwa yayin da yawan waɗanda aka tilasta wa gudun hijira suka haura mutane sama da miliyan biyu wasu daga cikinsu sun yi gudun hijira fiye da sau 25 a cikin yanayin rashin ayyukan yi kamar yadda fitattun kanun labarai a yakin kisan kiyashi da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta gudanar a gaza su ne kai hare kan kananan yara da mata kuma waɗanda suka yi shahada daga cikinsu sun kai kananan yara dubu goma sha kuma daga cikinsu akwai jarirai da suka kai ɗari da sha waɗanda aka haifa kuma suka mutu a lokacin wannan ta'addanci kuma iyayensu biyu uwa da uba kuma su rasa rayukansu yayin da yawan matayen da aka kashe suka kai dubu goma sha biyu da ɗari uku da sha shida ofishin ya kara da cewa sojojin mamayar isra'ila sun yi kisan kiyashi har sau dubu tara da da da biyu sittin takwas kan iyalai a lokacin yakin wanda ya kai ga goge bayanai da aiwatar da kisan kiyashi a tsakanin fararen hula wanda sojojin mamayar isra'ila suka kashe iyalai dubu biyu da da casa'in biyu gaba daya daga cikin sahun fararen hula yayin da sojojin mamayar isra'ila suka kashe iyalai 4,889 wanda ba su bar kowa daga cikinsu ba banda mutum ɗaya kacal inda ya gamu da ɗaci da hasara da zafin rabuwa da zuriyarsa har ila yau sojojin mamayar isra'ila sun kashe jami'an kiwon lafiya dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da biyar daga ciki akwai ma'aikatan lafiya da 'yan jaridu ɗari da biyar da jami'an tsaron farar hula ɗari da casa'in da yayin da fiye da gidaje dubu da hamsin a zirin gaza suka lalace a lokacin yakin ofishin yada labaran ya tabbatar da cewa yakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar kan yankin zirin gaza ya sa asibitoci kusan talatin da hudu sun daina aiki a yankin yayin da hasarar da yakin ya janyo ga bangaren sufuri ya haura kuɗi dalar amurka biliyan ɗaya da rabi a ɓangaren ilimi kuma an lalata cibiyoyin ilimi 1661 waɗanda suka hada da makarantu 927 jami'o'i da makarantun ƙananan yara na naziri cibiyoyin ilimi da aka rusa su gaba ɗaya da wasu cibiyoyi sun kai 734 waɗanda aka lalata wasu ɓangarorinsu yayin da sojojin mamayar isra'ila suka kashe ɗalibai 12,800 da ma'aikatan ilimi kusan 800 da ɗalibai biyar lamarin da ya hana ci gaba da karatu da matakan ilimi daban-daban a yankin zirin gaza ofishin yada labaran na gwamnati ya ayyana zirin gaza a matsayin wani yanki na bala'in jin kai wanda ba shi dauke da duk wani abin bukatu na rayuwa wanda ya ɗora alhakin kan al'ummar ƙasa da ƙasa da kuma buƙatar ƙungiyoyi daban-daban da su shiga cikin gaggawa don ceto mutane sama da miliyan biyu da ɗigo hudu daga yankin da ake fuskantar hatsarin mutuwa daga yunwa kishin ruwa da sanyi da cututtuka. ofishin ya ɗora alhakin halin ka mai wuya da yankin ya shiga kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da tsohuwar gwamnatin amurka ta joe biden da duk wanda ya ba da duk wani nau'i na tallafin siyasa tattalin arziki ko goyon baya ga gwamnatin mamayar isra'ila da suka janyo wannan bala'in jin kai ga al'ummar falastinu ofishin ya jaddada cewa an tsara shirin sake gina zirin gaza tare da bin matakai daban-daban da kayayyakin da ake bukata game da samun haɗin gwiwa tsakanin cibiyoyin gwamnati da cibiyoyin jama'a da kuma hubbasan cibiyoyin ƙasa da ƙasa kuma buƙatar gaggawa ita ce aiwatar da shirin da ake bukata na shiga tsakani dangane da agajin gaggawa da samar da magunguna cikin gaggawa a nata bangaren hukumar kare fararen hula a gaza ta tabbatar da cewa falasinawa a yankin gaza suna rayuwa cikin mummunan yanayi na jin kai yayin da dubun dubata ke zama a fili ba tare da matsuguni ko kayan masarufi na rayuwa ba bisa la'akari da barnar da yahudawan sahayuniya suka yi musu kama daga kisan kare dangi rusa duk wani abin more rayuwa na tsawon watanni goma sha biyar kakakin hukumar tsaron farin hula muhammad basal ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar ta hanyar kamfanin dillancin labaran anadolu na kasar Turkiyya cewa falasinawa a zirin gaza na fuskantar mawuyacin hali da kuma mummunan yanayin jin kai saboda har yanzu dubun dubatan su ba su da matsuguni da kuma rashin ababen rayuwa ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin uku ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya yi daidai da hudu ga watan Shaban na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 1420 da suka gabata a rana irin ta yau wato hudu ga watan Shaban na shekara ta 26 bayan hijira. Aka haifi Abbas wanda ake wa lakabi da Abul Fadl ɗaya daga cikin 'ya'yan imam ali alaihi salam mahaifiyarsa dai ita ce sayyida ummul banun wadda bayan rasuwar sayyida Fatima ta zahra amincin allah ya tabbata a gare ta ta samu ɗaukakar kasancewa matar imam ali alaihi salam abul fadl tare da mahaifi imam ali alaihi salam da 'yan uwa irin su imam hassan da imam hussein alaihi salam sun samu albarkar ilimi da tsarki na ruhi ya kasance yana son 'yan uwansa matuƙa lokacin da imam hassan alaihi salam ya zama limamin ahlul bait abul fadl abbas bai yi kasa a gwiwa ba wajen taimaka masa da kuma masa hidima soyayya da ƙaunarsa ga imam hussein alaihi salam sun kai matsayin da ba za su taɓa ɓoyuwa a cikin tarihi ba ta yadda a lokacin waƙiyar karbala ya sarwakar da rayuwarsa wajen kiyaye manufofi na musulunci da yin biyayya ga imam hussein alaihi salam sau da kafa baga kuma abul fadl wanda aka yi masa lakabi da garkuwar ahal baiti na manzan Allah ya kai wani matsayi na ilimi mai girma ta yadda mutane da yawa sukan koma zuwa gare shi domin samun bayanai na ilimi domin magance matsaloli na addini ya kuma yi ƙoƙarinsa wajen kula da talakawa ana kiran wannan rana ta tanawa da ranar haihuwarsa wato abul fadl abbas a jamhuriyar musulunci ta iran a matsayin ranar sojoji a lokacin zagayowar ranar haihuwarsa wadda ta kasance kyakkyawan misali da sadaukarwa al'ummar kasar iran suna girmama mayakan da suka jajirce wajen kare addinin su da kasarsu a lokacin mamayar da tsohuwar gwamnatin kasar iraki ta yi wa kasar iran masu saurare ko san cewa shekaru 110 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan fabrairun shekara ta 1915 a dare lokacin da ake cikin yakin duniya na daya sojojin kawance na jamus dalar usmaniya sa kai farmaki a kan mashigar ruwa ta suez a kasar masar a lokacin da turawan ingila ne suke iko da wannan mashiga domin kuwa suna da matukar muhimmanci a gare su wannan mashiga ga dukkanin bangarori guda biyu tana da matukar muhimmanci wanda hakan yasa sojin ingila suka mai da martani mai tsanani akan sojin jamus da kabayanta da kuma ta samu nasara akan su baya ga haka dai ikon wannan mashiga ya ci gaba da zama karkashin ikon turawan ingila har zuwa shekara ta da da hamsin shida a lokacin da shugaban kasar masar na lokaci jamal abdul nasir ya shelanta mayar da ita ta zama ta kasa wannan mataki dai na mayar da mashigar ruwa ta suez ta zama ta al'ummar kasar masar da jamal abdul nasir ya dauka. ya faranta rayukan ɗaukacin mutanen ƙasar masar da ma al'ummomin larabawa baki ɗaya jama'a masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau a lokacin da firaministan kasar iran na ƙarshe ya fahimci cewa lamarar sun fita daga hannunsa faɗin ƙasar da hakan ya haɗa da aje aiki da wasu daga cikin manya-manyan jami'an gwamnatin sa da suke ta yi da tawayan da sojoji suka yi masa da kuma yajin aiki da ma'aikatan ɓangaren man fetur da sauran ɓangarorin ayyuka na gwamnati a faɗin ƙasar suka shiga daga wannan lokaci ne kuma sai ya jawabi inda ya bayyana mutanen kasar cewa ya musu alkawali na yin gyare-gyare sannan kuma ya ce ba zai kyale marigayi imam ne kafa wa gwamnati kamar yadda ya bayyana ba amma wannan shine jawabin sa na karshe domin ko gwamnatin sa tana gab da faduwa wanda kuma ta faɗi mako ɗaya bayan haka daga wannan lokaci ne kuma sai shafur bakhtiyar ya tattara nasa ya nasa ya bar kasar iran da haka kuma aka kawo ƙarshen tsarin sarauta da ke mulki a kasar na tsawon shekaru masu yawa kuma aka kawo ƙarshen tsarin gwamnati ko kuma majalisar ministoci wadda take tafiyar da ayyukanta a ƙarƙashin masarautar sarki sha faduwar masarautar sarki sha pahlavi ya baiwa al'ummar kasar iran damar zaben irin tsarin da suke bukata kuma suke so ya tafiyar da su duk da cewa dai marigayi imam khomeini yana da burin ganin cewa kasarsa ta koma akan turba ta addinin musulunci bisa la'akari da cewa kasar ta musulmi ce kuma jama'a baki daya sun koma a gare shi a matsayin B, da kuma ji da kafa da kuma ɗaukar matakin cewa an aiwatar da abin da musulunci ya tsara amma duk da haka dai marigayi imam komini bai ɗora masa tsarin musulunci a latilas ba ya bayar da dama a gudanar da zaɓen raba gardama kan irin tsarin da al'ummar ƙasa suke bukata bayan kafa gwamnati da kuma faɗuwar gwamnatin sarki sha inda aka kasa mutane waɗanda suka kaɗa ƙuri'a a lokacin a sassa daban-daban na ƙasar kamar yadda aka saba sannan kuma kimanin kashi 98 cikin 100 na al'ummar kasar suka zaɓi tsari irin na gwamnati mai bin tafarki na addinin musulunci. daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyar da sa gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma jamhuriyar musulunci ta iran ta harba tauraron dan adam da cikin gida na farko wanda ake kira da omid zuwa sararin samaniya ban ha kuma ta aike da biri mai rai zuwa sararin samaniya a karan farko sannan kuma ya dawo da ransa wannan ci gaban da iran ta samu dukkanin shi yana daga cikin irin wanda ta samu ne a lokacin da ake kakaba mata takungumai daga bangaren amurka da sauran kasashen turai wanda kuma hakan ya baiwa iran damar ƙara zage dantse da azama wajen aiwatar da al'amuranta ba tare da taimakon ƙasashen yammacin duniya ba yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa. A yau shirin zai yi dubi ne akan muhimman lamura waɗanda suka wakana lokacin da ake cikin kwanakin samun nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasar Iran. wanda halin yanzu ake gudanar da bukukuwan cikar shekaru 46 da samun nasarar ta juyin juhale wanda ya sauya tarihin kasar iran din wadda ta kwashe tsawon shekaru tana tafiya akan tsari na sarauta zuwa tsari na zaɓin al'umma ko kuma demokuraɗiyya bisa mahangar al'umma wanda kuma hakan ya gina ne akan koyarwa ta addinin musulunci da kiyaye ka'idoji da dokokinsa wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar Allah da fatan masu saurari za a bi musanna a hankali domin jin cikakken shirin. juyin juhalin musulunci a kasar iran na ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suka sauya tarihi a ƙasar da kuma kawo abubuwa waɗanda suka yi babban tasiri a yankin gabas ta tsakiya a cikin ƙarni na ashirin baga kuma junju halin musulunci na kasar iran yana daya daga cikin muhimman lamurra waɗanda suka sauya tasiri da kuma siyasa ta manyan ƙasashen duniya a yankin da ma sauran ƙasashe baga kuma junju halin musulunci wanda aka gudanar a ƙasar iran ya tabbatar wa duniya da cewa al'umma za su iya yunkuri domin tabbatar da manufa guda ɗaya wadda suke imani da ita mahanga ta siyasa ko kuma ta aƙida a lokacin da aka yi juyin juhalin musulunci na kasar iran ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta ba da sanarwar cewa jawaban da jagoran juyin juhalin musulunci na iran din ayatollah imam khomeini ya yi a makabartar bahish da zahara da ke kudancin birnin tehran bayan dawowarsa daga gudun hijira daga birnin paris jawabi ne na nuna adawa ga kasar amurkan hakanan ita ma kasar isra'ila ta bayyana damuwarta akan dawowar tasa a bangare guda kuma tare soviet ta bayyana dawowar da kuma jawabin na murgayi imam Khomeini da cewa ya tabbatar da matsayin wata ƙasa wadda take akan wani tsari wanda kuma ta fuskanci wani gagarumin sauyi na daban wanda kuma hakan manuniya ce ga babban sauyin da aka samu a ƙasar ta iran a lokaci guda duk wani sha dai a lokacin da al'ummar ƙasar iran suke bore tare da soviet ba ta sanya kanta a cikin masu taimakawa sarki sha wajen murkushe boran al'umma ba kamar da kuma amurka da isra'ila da wasu kasashen turai ba su dauki irin wannan mataki ba inda suka mara baya kai tsaye ga yunkurin sarki sha na murkushe boran al'umma bayan wani lokaci an samu tuntubar juna tsakanin iran da tare soviet kamar da kuma alaƙoƙi da dama suka kyautata tsakanin ɓangarorin biyu wani kuma wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin rugujewar tare soviet din inda wannan alaka ta ci gaba da kasancewa tsakanin rasha da iran sabanin amurka wadda ta dauki matakan kakaba wa iran takunkumai da kuma matsin lamba na siyasa tun daga wancan lokaci har zuwa inda yau take a dai lokacin da mutanen kasar iran din suke ci gaba da nuna farin cikin su a irin wannan lokaci na dawowar marigayi imam khomeini daga gudun hijirar da yake yi marigayi imam khomeini din ya bayyana tsarin sabuwar gwamnati wanda zai kafa a kasar iran din ba ta jamawa ba inda ya ce zai kafa gwamnati ta wucin gadi wadda kuma za ta tsara zaben raba gardama a kan irin tsarin da za a gudanar a ƙasar sannan kuma a lokacin ne ya kira ga sojoji waɗanda suke goyon bayan gwamnatin sarki sha da su dawo daga rakiyar gwamnatin sarki sha tun kafin lokaci kure musu da dama daga cikin sojoji dai sun aje makamansu sun kuma rungumi manufa ta juyin juhalin musulunci tare da sauran al'ummar ƙasa a lokacin da firaministan ƙasar iran ɗin na wannan lokaci kuma na ƙarshe ya fahimci cewa lamurra sun fara fita daga hannunsa a faɗin ƙasar da haka kuma sai ya haɗa wasu abubuwa waɗanda yake ganin cewa za su iya taimaka masa wurin ganin cewa ya shawo kan buran al'umma aƙalla ta yadda zai iya ci gaba da kasancewa a matsayin firaminista amma bisa saɓanin manufofi na gwamnatin sarki sha ɗaya daga cikin abubuwan da suka tada wa shahapur bakhtiyar hankali a wannan lokacin shine ajiye aiki da wasu manya-manyan jami'ai na gwamnatin sa suka rika yi da kuma tawaye da sojoji suka rika yi masa da kuma yajin aiki da ma'aikata a bangaren man fetur da sauran bangarorin ayyukan gwamnati a fadin kasar suka shiga daga nan kuma sai wani jawabi inda ya bayyana wa mutanen kasar iran da cewa yana masu alkawarin yin gyara sannan kuma ya ce ba zai kyale marigayi imam komeni ya kafa irin gwamnatin da yake cewa zai kafa ba amma dai zai mara baya domin ganin cewa an kafa gwamnati ta haɗin kan ƙasa wadda za ta haɗa dukkanin ɓangarori wanda hakan yake nufin cewa yana nufin kasancewa a matsayinsa na firaminista wanda zai jagoranci gwamnatin riƙon kwarya amma wannan shine jawabinsa na ƙarshe domin kuwa gwamnatinsa ta faɗi mako ɗaya bayan jawabin nasa daga wannan lokaci ne kuma shafur bakhtiyar ya tattara nasa ya nasa ya bar ƙasar iran da kuma aka kawo ƙarshen tasiri na sarauta da ke mulki na tsawon shekaru masu yawa a kasar iran kuma aka kawo ƙarshen tsarin gwamnati ko kuma majalisar ministoci wadda take tafiya ƙarƙashin masarauta a kasar iran faduwar masarautar sarki sha ya baiwa al'ummar iran ɗin damar zaben irin tsarin da suke so ya tafiyar da su a ƙasar su duk da cewa dai marigayi imam Khomeini yana burin ganin cewa ƙasar ta koma akan turba ta addini bisa la'akari cewa kasar iran kasa ce ta musulmi kuma jama'a baki daya sun koma gare shi a matsayin jagoransu amma duk da haka bai dora masu tsarin musulunci a latilas ba ya bayar da dama ta gudanar da zaɓen raba dama akan irin tsarin da al'ummar ƙasa suke bukata a kafa bayan faduwar gwamnatin sarki sha inda kashi 98 cikin 100 na al'ummar ƙasar iran ɗin suka zaɓi tsari na gwamnati mai bin tabarki na addinin islama hukumar leƙen asiri ta amurka wato cia ta amince da cewa ta gaza matuka wajen yin hasashen aukuwar juyin juhalin musulunci a iran din inda jami'an cia din suka yarda cewa hukumar ta kasa gane wasu abubuwa da suka yi ta wakana wanda kuma hakan yana fagen aikinta wanda hakan yake nuni da gazawa dangane da abubuwa da suka faru a yankurin juyin juhali a ƙasar iran har zuwa lokacin da ya kai ga samun nasara ta yadda dukkanin abubuwan da suka faru ba ta taɓa zaton za su faru ba jami'an hukumar cia suna cewa abin da ya ba su mamaki shine yadda wani dattijo mai shekaru wajen tamanin ya haɗa kan al'ummar ƙasar iran akan abu guda ɗaya a lokacin da shi kuma baya ma a cikin ƙasar yana cikin halin gudun hijira a ƙasashen ƙetare wanda kuma daga ƙarshe hakan ya kawo ƙarshen gwamnatin sarki sha murgayi imam khomeini ya ba da umarnin a kafa gwamnatin wucin gadi wadda za ta gudanar da harkokin kasar iran har zuwa wani lokaci ya kuma bayyana manufofin jamhuriyar musulunci da yake son kafawa da cewa yana buƙatar a kafa gwamnatin wucin gadi ne wadda ita ce za ta sanya wasu manufofi waɗanda gwamnati za ta gina a kansu wanda kuma hakan zai kasance ne bisa ra'ayin al'umma da kuma zaɓin su akan irin tsarin gwamnatin da suke so har ila yau marigayi imam kwamitin ɗin ya kara da cewa gwamnatin rikon kwarya ce wadda za ta gudanar da zaben raba gardama domin fayyace irin tsarin da zai gudanar da kasar sannan kuma ta gudanar da zaɓen majalisar dokoki na farko ta kuma jagoranci aikin rubuta sabon kundin tsarin mulki a duk lokacin da marigayi imam khomeini yake ba da irin wannan umarni jami'an tsaron sarki sha suna ta kokari na ƙarshe wajen murkushe zanga-zangar al'umma a fadin ƙasar iran wannan umarni da marigayi imam ne ya bayar yana a matsayin wata babbar manuniya wadda ke ishara da cewa tsarin da ake shirin kafawa a kasar iran yana da bambanci da wanda aka kawar domin kuwa tsarin da aka kawar tsari ne na mulkin kama karya da mulukiya wanda kuma al'umma ba su da ra'ayi a cikinsa da kuma yadda ake gudanar da shi yayin da shi kuma sabon tsarin da ake shirin kafawa zai mai gurbin mulkin mulukiya tsari ne wanda kuma jama'a da kansu suke da ra'ayi a kansa da kuma ba su damar su gudanar da wannan al'amari da kansu wanda kuma shine hakikanin demokuraɗiyya marigayi imam Khomeini tun daga tashin farko bai bayyana kansa a matsayin mai neman mulki na duniya ba wanda kuma wannan shine bambancin sa da sarki sha da ma sauran sarakuna da aka yi a ƙasar iran waɗanda suka gina manufofinsu akan mulkin jama'a da kuma lamari na duniya wanda kuma shine babban abin da yake gina su akan zalunci da baba babakere akan dukiyar al'ummar ƙasa da kuma yadda suka zama 'yan kori na ƙasashen ƙetare musamman ma dai ƙasashen turai kamar da kuma hakan abu ne sananne ga al'ummar ƙasar iran tun daga lokacin da aka kama hanya ta bin tafarki na siyasar ƙasashen turai da kuma mai da lamurra ta fuskar siyasa da tattalin arziki a gare su tun daga lokacin sarakunan kajariyawa ya ƙara tabbatar musu da cewa a wannan karan sabon tsarin da za a kafa a ƙasar na 'yancin al'umma ne da kuma kawo ƙarshen mulkin kama karya da mulukiya a ƙasar bayan da sojojin sama na ƙasar iran ɗin suka yi wa marigayi imam kumaini mubaya'a da kuma tabbatar masa da goyon bayansu a lokacin da marigayi imam kumaini ya dawo birnin tehran da kuma jagorantar juyin juhalin musulunci wanda hakan ya wakana a ranar 8 ga watan fabrairun shekara ta 1979 sojoji na musamman masu gadin fadar shugaban kasa sun kai musu hari a barikin su da yake cikin birnin tehran a cikin dare amma da labarin ya yaɗu mutanen gari a cikin birnin tehran su ma sun kai musu ɗauki sun kuma fatattaki sojoji masu gadin fadar sarki sha duk da cewa dai ƙananan mukamai ne suke hannun jama'a da haka kuma rauni ya bayyana a fili tattare da sojojin sarki sha sannan kuma aka shiga mataki na ƙarshe na faɗuwar gwamnatin sarkin kwanaki biyu kafin tabbatar nasarar juyin juhalin musulunci na iran ɗin jama'a da dama daga cikin waɗanda suke gudanar da zanga-zanga suka mamaye muhimman wurare na gwamnatin sarki sha a manyan birane na faɗin ƙasar iran yayin da kuma jami'an tsaro suka yi ta aje makamansu suna shiga cikin masu bore wannan lamari ya karya lagon gwamnatin sarki sha wanda a lokacin shi tuni ya riga ya tsere zuwa kasashen ƙetare yayin da kuma masu jin hali suke ta shirin kafa wata sabuwar gwamnati wadda za ta maye gurbin gwamnatin kama karya a ranar 22 ga watan bahaman na shekara ta 1357 hijira shamsiyya mutanen kasar iran suka samu nasara wadda ta sauya tarihin kasar ƙarƙashin jagorancin marigayi imam kumeni bayansa da wasu 'yan lokuta kaɗan masu gudanar da bore a birnin tehran suka kwace iko da mahimman wurare daga hannun jami'an tsaro na gwamnati sannan kuma manyan hafsoshin soja na ƙasa su ma suka nemi ɗauki daga wasu garuruwa to amma kuma mutane sun tare dukkanin hanyoyi da suke isa birnin tehran daga sauran sassa na ƙasar iran a safiyar ranar 22 ga watan bahman sojin ƙasar iran ɗin suka ba da sanarwar janyewa sannan kuma suka ce tabbas sun fita daga duk wata rigima da ake yi a tsakanin al'umma magoya bayan imam Khomeini da gwamnatin sarki sha da haka kuma masu gwagwarmaya suka shiga gidajen rediyo da talabijin na kasar iran suka ba da sanarwar juyin juyo halin musulunci da wannan kuma aka kawo ƙarshen sarauta wadda sarki sha yake jagoranta da kuma harkokin gwamnati a kasar wanda ya kwashe tsawon shekaru ana tafiyar da shi bisa kulawa da kuma tasiri na kasashen yammacin duniya tun daga wancan lokaci ne dai aka sauya tsarin tafiyar da gwamnati a iran inda mutane ne suke zaɓar shugaban ƙasa da 'yan majalisa kamar yadda kuma suke zaɓen 'yan majalisar ƙwararru waɗanda su kuma su ne suke zaɓar jagoran juyin juhali. to jama'a masu saurari ganin cewa lokacin da muke da shi ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin namu na wannan lokaci sai a saduwa ta gaba da dar Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. lafiya sai da kula. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ya saba tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai taɓo wani batu ne da ke zaman alaƙaƙai ga sha'anin kiwon lafiya inda wasu likitoci kan rubuta wa marar lafiya magunguna barkatai ba tare da gudanar da wani dogon bincike ba. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu mai sama Allah ka taimake mu amin. To kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na haska fitilar sani kan wata matsala da ke zama alƙaƙai ga sha'anin kiwon lafiya inda wasu likitoci kan rubuta wa marar lafiya magunguna barkatai ba tare da gudanar da wani dogon bincike ba. To domin tattauna wannan batun yau ma dai muna tare da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya inda kuma na fara da tambayar shi kan yadda wannan batun yake To ba da misalin da mutane za su gane kamar a ce mutum ya shiga asibiti asibitocinmu ba mu da yanayin da za a ce a ta zo da rashin lafiya a bincika wannan rashin lafiya har a je a maka test na lab a kawo maka a cikin awa daya a cikin minti talatin so kamar mutum ne ya zo da zazzabi sai ka ce to wannan zazzabin cizon sauro ne ko zazzabin typhoid ne ka ba bada misali kenan to shi kai kuma kai kuma ma'aikacin ciwon lafiya sai ka ce kawai wannan baka san wanne wanne ne ba sai ka watsa mishi maganin zazzabin cizon sauro sai ka watsa mishi maganin kamar typhoid shi ba to ka gani wanne kake wanne ka yi treating a ciki wanne ka bada magani a ciki to kaga irin wannan ne yanayin da yake sawa masu bada magunguna zauna a ce wannan ba haɗa ma waje guda ɗaya a baka magani wajen guda ta uku don ba a tabbatar wanne ne a ciki ba saboda cututtukan sun zo da mewa iri ɗaya to amma kuma za a ga cuta kamar uku ana kiran su differential zai iya yiwa kowanne a ciki amma tantance shi shine sai ka dauki jini ko ka ɗauki fitsari ko ka je ka yi wani gwaji ya tabar maka da wanne to ba mu da yanayin da za a tabbatar maka a lokaci guda kuma kai wannan mutumin kana so ka bashi magani to sai ka ɗauko magani kamar ka ɗauko maganin mura ka ɗauko maganin cizon sauro ko ka ɗauko maganin tafo duka ka haɗa ka ba mutum guda to kaga wannan yanayin da yake faruwa kenan a asibitocinmu. to an ce irin wannan yakan iya sa jiki ya saba da magunguna har ma ya kai ga bijirewa wasu daga cikinsu ko ya hakan yake ne? To, ah, Wannan dai magana da aka yi ya danganci muhimmanci da magunguna da ke kashe cututtuka, cututtukan nan da ake yake yaduwa, cututtukan su kamar su virus da su bacteria da suke shiga wanda ake kiran su infectious, amma akwai sauran wayan su magungunan ma da su ma sukan bijire kamar kwayoyin cuta da ake ba wa mutane masu cututtuka da suke dangane da su ciwon jeji su kansa amma an fi ba da muhimmanci ga magunguna da ake sha yau da kullum da za a kamu da su cututtuka na su virus ka ce a ce kamar cututtuka masu kawo malaria su influenza kamar su tari kenan da kuma da su mura to shine ake gargadin kasashen duniya da a kula saboda magunguna sun fara bijirewa za a shiga wani yanayi Idan an ba da magani kuma magani ya ki aiki to kaga za a je a shiga wani yanayi da mutane za su tarayyara a ta magani a ga magani baya warkarwa. Dikta wani hadari ne yake tattare da irin wannan lamarin na shan magunguna barkatai? hadarin shi ne ka gani an an ce cuta ya bujira magani kenan wannan ya ka sha maganin cutan shi ba zai maka amfani ba hanya biyu ne zai illa sa. Na farko wannan cuta ba warkewa za ta yi ba har ta kai ga wani yanayi ko ta kai da side effect da kuma illan da shi kan shi cutan zai jawo maka in ba a sha shi maganin da ya danganta ba shi kuma maganin da kake shan nan an ce kowane magani yana da nashi illa to na farko bai maka amfani ba kaga illolin maganin kuma za su sake fitowa su je su kawo wani illa daban illolin da suke kawo shine yawanci da yawa kasan magunguna za su sha shi za su bi ta hanta a tace shi su bi ta kuma a fitar da su ta koda to kaga wayannan wayannan muhimman abubuwa masu aiki a jikinmu sai su je su lakanta hanta ko su lakanta a da ko ka ji su jawo wani abu a jikin mutum shi kanshi cutan kansa ba za ta warke ba su jawo nasu illa shi kuma maganin kanshi da kasha shi bai maka amfani ba kuma illan shi ya fito. turukta kamar ya ne jiki yake kin karbar magani musamman idan ana so maganin ya kawar da wata cuta to akan kasa abin ta kashi na daban-daban kamar ka san cututtuka da ake ɗiban su me yiwa tun farko cutar da zai shiga jikin mutum ya bijirewa dama bijireren cuta ne ya dama ya ya bijirewa maganin sai mutum ya samu cutan to kaga kuma ba shi maganin ba zai yi ba yiwuwa kuma kowanne cutan eh maganin zai iya jin shi amma shi ne shan maganin ya sha gurbataccen magani maganin da ba gurbatacce ne shi shi ba a samu iya maganin da ake so ba a cikin kwayoyukan ko a cikin allura ko kuma a'a shi maganin mai kyau ne yana da inganci amma yadda ake so a sha shi shi mutumin bai sha shi da ake so ba ka gane kamar a ce ka sha so bakwai sai ka je ka sha so biyu ka sha kwana bakwai sai ka je ka sha kwana uku ka ji sauki shikenan to ka ga wannan in ka zo ka sake samun wannan cutar zai iya za ka iya wannan cutar zai iya bijirewa maganin da za a baka kuma akwai ɗaya wanda in kai kana sha ka sha maganin a'a shi maganin yana so ya aiki amma saboda shi ainihin cutar da ka ɗauka ka ɗauko da wani mutum wanda shi ma ya sha maganin amma maganin baya mishi aiki so ka zo ka sha ka samu cutar da shi kanshi ya bujirewa ya bujirewa maganin sai kuma akwai kuma yanayi wanda shi maganin yana nan an ba da shi ba a gama shan shi ba ko an shan shi ba daidai ba ka fahimta ko kuma a ka sha shi din amma kai ne ka ji karasarwa ko kuma ka je ka saya abun wannan ka saya abun wannan ka saya daban-daban kamar inda mutanen mu ke yi da sun ji wani rashin lafiya ya su je a musu magani su sha nan su sha can a musu haɗi to kaga in aka zo kuma na farkon ainihin cutan ga nan an riga an rubuta maka kuma kaga sai maganin ya bijire sai kuma mutanen gun da ake yin magungunan su kamfanin da kansu a kamar kasashe a kudu da suke tantance magani na ainihi kafin mutanen su kafin ƴan kasan su su sha amma akwai kamar kasan mu nan kasan Afirka kowa zai je ya yi maganin da ya ga dama ya zo ya zuba mana sai in baka misali kamar sai ka ga kamar magani abin da ke cikin shi iri ɗaya ne amma sai ga irin su irin su da suke cikin kasuwa sun fiye ishirin ko talatin sai ga wannan an siye shi kamar a ɗari uku wani kuma ga za ka siye shi a naira talatin ko naira arba'in wani kuma irin sa ne maganin komai su cikin shi iri ɗaya ne amma sai a je a siye shi kuma dubu uku to kaga ingancin su daban-daban ne to kaga irin wannan shi yake kawo cututtuka su bijire ma magunguna. Sun ga likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa kula da mu mai sama Allah ka taimake su amin. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan Radio Hausa biyu hace muke zuwa muku inda a yau muke mai da hankali kan matsalolin da ke tare da shan magani kan matsalolin da ke tattare da shan magunguna barkatai musamman ma waɗanda wasu likitocin ka rubutawa mara lafiya ba tare da dogon bincike ba. To duk ta yaya ku kuke ganin za a iya shawo kan wannan matsala ne? To, yadda za a shawo matsalolin nan fa sai an tashi da gaske an fahimtar da mutane ta farko tukuna su hukumomi da su gwamnati tabbata duk maganin da zai shigo ƙasarsu a tantance shi a san mai inganci ne. A san cewa a ce akwai miligram ɗari biyar a magani za a tabbatar miligram ɗari biyar ɗin ne. Kar a ce ga magani irin sa wannan kamfani guda ishirin sun kawo amma kowanne ingancin shi daban-daban. To kaga sai an kiyaye wannan. Su kuma masu wajen asibitoci masu kiwon lafiya tabbatar cewa a tsaya a tantance wani cuta ne a kawo musu kayan aiki suna nan yanzu da yawa wanda ba awa ɗaya awa biyu za ka iya gane abu kar a yi hanzari a tabbatar kuma likita ya zauna ya yi aiki ya duba mutum ba ya yi hanzari kawai yana neman ya gama aiki ya tafi ba ka fahimta a tsaya a duba mutum a bincika a san menene tukuna ya kawo shi sai a bashi maganin wannan abun shi kawai amma abin da ake kira polypharmacy kawai ka tara magunguna ka jabga mutum ya tafi ya sha shi ku ba ka san wanne ne kace ba da magani ba to kaga nan su ko masu shan maganin su ma kuma marasa lafiya a gari ya kamata su bar zuwa ko ina da ka ji wani rashin lafiya ka shiga za a haɗa maka abu ka je ka sha ka tafi a haɗa maka wannan ka za ka tafi a haɗa maka wannan ka za ka tafi ka tabbata ka je asibiti mai inganci an duba ka an an rubuta maka magani kuma ka bi dalla dalla inda aka rubuta maka an ce maganin da zai kai kwana bakwai ne to ka tabbata ka sha a kwana bakwai din zai ka iya yiwuwa ka samu sauki a kwana biyu amma baka ƙara sa shi ba kai watsar to nan gaba ka sake samu wani rashin lafiya in an baka kenan zai ka ga cutar da ka samu da shi ya jira wannan maganin maganin kuma ba zai ma aiki ba to ai ranga kame kame kenan. dakta baya ga wannan matsala ma akwai ita sayar da magunguna na kan titi da ake gani musamman a kasashen mu na afirka wani jan hankali ne ku masana sha'anin kiwon lafiya za ku yi game da wannan batun. jan hankali har yanzu ya koma kan gwamnati da masu kula da lafiya don komai ya koma gwamnati ne su suka bari mutum da ba shi da lafin bai san inda ake sai da magani bai san kan magani ba sai da gansu a kwalaye suna yawo da magani magani ya sha rana shi kuma in ce mashi sai kuma mutane mu sai a ba su maganin kaza a ba su maganin ciwon kai a ba su maganin zazzabi sai ga mutum ya kwashi wannan ya baka ya kwashi wannan ya baka kuma magungunan ba a san inda suka fito ba amma sai ga an manna musu wai nan ba wai akan cewa an yadda a da su a Najeriya kuma ba su da inganci su kuma mutane daga ce ka karanta magani kawai baka san kan magani ba kawai dan dai kamar da zaka sari lemu ka je ka kasa haka suke sayan ake sayan magani a je a sayar a bakin hanya musamman ma wajajen da ake a harkan kasuwanci da wajajen tashoshi su kuma mutanen mu sai kadirka irin wannan maganin to ka gani idan aka wannan ba sana'a ne idan sana'a baka ka sai ka sana'a da baka sani ba to ka dinga sai da magani a kai tsaye sai baka san kansa ba sai dai mutum ya ce maka a bani magani kaza kawai ka ɗiba ko dan ka ga an zana hoton mutum baya ya rike baya shikenan maganin ciwon baya a ko an ci wannan ya fi duk ne ka sani ma ka fi ban ka san ta ban ka san yadda yake ka san malaria ka san yadda yake ka san irin wani irin zawayi mutum yake ko ka ɗauki magani ka ce a baka ja da yalo? a baka wani farin capsule ta sha ta firka a cikin ka to ka gani wannan sai mun kiyaye to su hukumomi ya kamata su san cewa waɗannan mutanen ana sai da magunguna da suke kaiwa mu kuma masu sha din ya kamata mu yi hankali ba kowane mutum ne zai ɗauke maka kwaya dan gadan shi a cikin kwali ka ta sha ka da firka daga san illan da zai maka wanda ya maka illa a yanzu baka sani ya zauna a jikin zai maka illa nan gaba ba ko baka san cewa nan gaba za ka kamu da wata cutar da wannan maganin shi ya kamata ka sha ma maganin sai ka ga ka ta sha ko ba a samu waraka ba. To masu sauraron mu da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisala mu kasance cikin ƙoshin lafiya. ba dan da yabo kurin wa dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi